Matan da aka yi ma tiyatan yoyon hitsari bayan tiyatan ana bukatar su da kauce duk wani yin jama'i akalla har tsawon watanni shida bayan kaucewa yin jima'i ana sanya su tsaye da haihuwa har akalla shekara daya ko biyu bayan wannan mataki suna iya ɗaukar ciki daga watanni bakwai ko takwas suna dawowa likitar mata domin yi musu jinya a yi musu bincike sannan a yi musu fashi suna zuwa yawancin lokaci domin kuma ana musu bayani cewa idan suka ce su haihu da kansu cutar za ta iya dawowa kuma za su fada cikin matsalar suna zuwa ana musu tiyata idan komi ya zo daidai suna koma a mataki na da haihuwa hakika kuma sai su dawo a lokacin wani ciki na biyu mun sa ido ga wasu da dama waɗanda a kowane ciki suna dawowa domin a musu fashin su. kenan za su sake samun rayuwa mai nau'in da ya dace. Rayuwa daidai da zaran fitsari ya daina zuba, macen tana dawowa kamar dukkan sauran mata. haka na nihin kan mutane su yi tunanin cuta ce da ba ta da waraka. Sin maladi ki fese geri, eh, malheureusement les gens ne savent pas. Cuta ce da ake iya maganinta, euh, sai dai abin bakin ciki mutane ba san da ana iya maganinta ba. Akwai yawanci da ke rayuwa da wannan cuta cikin ƙauyukansu suke tunanin wani bala'i ne, ko wata jifa da wani ya musu, da kuma ba su neman su je su ga jami'in likita domin su magani. Mu riƙe cewa kuma cuta ce da ke iya kama mace a kowaɗanne na shekarun haihuwa domin yawanci mata suna yin wani abin da ake kira distosi progressive ma'ana mace na haihuwa ta farko da ɗa mai nauyin kilo uku ciki na gaba girman ɗan na karuwa har ya kai ba za ta yar haihuwarsa da kanta ba da yake ta saba da haihuwa da kanta sai a ce tana yar haihuwa har sai ta yi ta naƙuda mai tsawo wanda a ƙarshe zai kai ta ga yoyon hitsari. La finalité, obstétrica.